Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin garin abalak malam hamed bilu muhammad muktar da ke jihar tawo a ƙasar nijar a daren jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma yi garkuwa da wani ba ba'amurke mai suna james da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira jamed a cikin hirarsu da abokin aikinmu abdulaziz adili toro. ta wayar tarho magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce ba zai iya karin haske a kai ba a kasancewa a daidai lokacin suna ganawa da jami'an tsaro game da harin magajin garin ya ce muna cikin ayyuka da dama yanzu abin gaskiya ya taɓa ni kwarai domin mutum ne wanda muke tare da shi saboda haka ku bar yanzu mutane biyu suka mutu shi yasa nake so ku bari sai daga baya a cikin hiranmu jim kaɗan bayan harin Profesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diop da ke Dakar, Senegal, ya yi tsokaci dangane da hare-haren da ake ci gaba da kaiwa a jamhuriyar Nijar. Abin da ya sa ake haka nan a Nijar kin wato yanayin tsaro ne ya taɓarɓare. Ranar 28 zuwa 29 cikin watan Satamba mun yi wani babban taro a Bamako babban birnin ƙasar Mali. Duka wa'anda dai ba samu ba su ne 'yan Nijar kin kawai ne ba samu ba inda aka samu kamar manyan hafsoshi na tsaron Najeriya na kamaru da na chadi da na hamma na afirka ta kudu wato kasashe wa'anda ma kamar abin bai shaye su ba suka zo su amma su nijar ba su zo su ba wato yau a ƙasar nijar kin wato ya zamanto kamar eh, inda su kamar 'yan ta'adda ko kuma ma a ce 'yan masu tattar da tarzoma a cikin kasashen namu wato ya zamanto ƙasa ce gare su inda ya zamanto kamar suka ga kama su ne waɗanda ba su da wani yauni yanzu an san da a kasar a jamhuriyar nijar wato akwai kamar rundunar soja ta faransa akwai rundunar soja ta amurka kuma hawayo an ce za a ba jamusawa wato su 'yan ta'adda suna ganin cewa da kama niger kenan ta zamanto kamar ƙasa ce inda za su iya zo su ɗauki kamar mutane kamar irin 'yan jamus ko kuma irin 'yan faransa ko kuma irin 'yan amurka wanda za su je su yi garkuwa da su wato niger dai ta zamanto musu kamar ƙasa ce wadda abin da suke bukata ta garkuwa za su same ta a cikin ƙasa. To ka ambaci batun taɓarɓarewar tsaro menene ake yi da da ba a yi yanzu da ya janyo wannan taɓarɓarcewar tsaron kamar yadda kake bayyanawa? Madalla a da mun sani a zamanin ikon sai ni kunce a ƙasar Nijar. Wato akwai ababe waɗanda ya zamanto su ne kamar 'yan lekun asiri. Akan ba wa'annan mutane kamar ƙarfi ta cewa da in baƙo ya shigo cikin ƙasa ko kuma akwai samariya waɗanda aka hudu in baƙon shigo ƙasa wato sun sani ko kuma cewa da kamar masu garuruwa eh, su ne ake cema baruma ko kuma masu eh, kamar eh, shugabannin angun ne wanda abba sun sani yau yanayin wannan abin ya kare a kasar Nijar. To amma sa ido akan tafarkin tsaro irin wanda kake bayyana wannan hakin hukuma ne ko kuma al'umma? Wannan kuma yana hakin hukuma kuma wato cewa da sai in gwamnati ya kawo kamar jari ya zuba sa'annan ne su kuma al'umma za su iya yin haka amma su kuma al'umma abin bai sabka ba daga wuyansu wato cewa da kamar eh, baruma ko mai gari ko kuma shugaban anguwa idan ya ga mutum wanda kama abin bako ne a gare shi ya kamata ya shaida a wajen hukuma. Professor Bube na maiwa Ƙasar Thailand tana zaman makoki inda al'ummar ƙasar suka sa baƙaƙen tufafi domin karama sarkinsu da suke matuƙar ƙauna. Bumipol Adelaide wanda ya rasu ranar Alhamis yana da shekaru 88. A cikin zafin rana jiya Juma'a masu makoki suka yi tururuwa domin karrama shi ko kuma suka yi layi kan tituna da ake wucewa da gawarsa da aka ɗauko daga asibiti zuwa masarautar ban girman da ake kira dusit maka prasad da ke tsakiyar birnin bangkok magajin masarautar yarima maha ya yi mashi wata karramawa ta al'ada da aka yi wa sarakuna an umarci masujada mabiya addinin buda a duk faɗin ƙasar su yi wa basaraken addu'o'i na tsawon wata guda gidajen talabijin ɗin ƙasar kuma baki ɗaya sun janye shirye-shiryen da suke yayatawa suna yayata tarihin rayuwar basaraken an kuma dakile kafofin watsa shirye-shiryen ƙasashen ƙetare da dama ƙasar za ta yi makokin basarakin a hukumance na tsawon shekara guda yayin da majalisar zartarwar ƙasar ta yi kira ga wuraren shakatawa kada su yi bukukuwa na tsawon wata guda an kuma ba da rahoto cewa larduna da dama sun soke ayyukan yawon buɗe ido Jiragen yaƙi mallaka ƙasar Rasha da kuma gwamnatin Siriya sun kai waɗansu ƙazaman samame kan yankunan 'yan tawaye a Aleppo cikin daren Alhamis zuwa jiya Juma'a da Asuba, bisa ga cewa wata ƙungiya mai sa ido a kan lamarin. Ƙungiyar sa idon kan harkokin kare harkokin bil'adama a ƙasar Siriya ta ba da labari jiya Juma'a da safe cewa an kai hare-hare da dama a gabashin Aleppo cikin dare, kuma duk da yake an daina kai hare-haren da yaƙi gari ya waye. an ci gaba da hare-hare a can kudancin birnin bisa ga cewar cibiyar watsa labarai ta Aleppo an kashe aka kuma jiwa mutane da dama rauni ko da yake ba iya sanin adadin waɗanda abin ya shafa ba har yanzu mutane na binne a ƙarƙashin baraguzan gine-gine an kai waɗannan sabbin hare-haren ne kwana ɗaya kafin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya gada da tukuransa na ƙasar rasha sergei lavrov Wannan ce ganawa ta farko tsakanin wakilan tun da Washington da Moscow suka katse tattaunawa diplomasiya farkon wannan watan. kasashen yammaci na zargin Rasha da abokiyar ƙawancenta syria da aikata laifukan yaƙi sabili da kai hare-hare kan asibitoci da ayarin kai kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a ciki da kuma wajen Aleppo. yayin da suke kai hare-hare kan 'yan tawayen syria da ke yunkurin hambare gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce an kama waɗansu mutane uku da ake zargi da shirin kai hari kan wani masallaci da kuma wasu jerin gidaje a Garden City da ke jihar Kansas. Babban lauyan gwamnati na wucin gadi Tom Bell ya shaida wa manema labarai a Washita, Kansas cewa jama'a waɗanda ake zargin sunan hada da Curtis Allen Kavin Wright da kuma Patrick Stein ya ce ana tuhumar dukansu uku da laifin ta'addanci na cikin gida. An kama mutanen ne jiya a Liberal, Kansas da ke tazara kilomita 100 kudu da Garden City. Wani ɗan sandan ciki da yake cikin masu binciken Shi ne ya sanar da hukuma abinda da mutanen ke kullawa. Bell ya ce mutanen suna shirin kai hari inda ake tsugunar da 'yan gudun hijiran daga ƙasar Somalia. ya ce mutanen sun tara mukamai da nakiyoyi suna kuma shirin ajiye motoci dankare da nakiyoyi a dukkan kusurwoyin ginin hudu da aka tsugunar da mutane 120 bel ya ce mutanen suna shirin kai harin ne ranar tara ga watan nuwamba kwana ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa amurka ya ce mutanen na cikin wata ƙungiya da ake kira the crusaders wadda ya kira ta ɓoyayyar aƙidar gaba da tashin hankali idan aka samu mutanen uku da laifi za su iya fuskantar ɗauri mafi tsanani na rai da rai. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa zikirullahi wa zibullahi wa ma indallahi. Alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga lillahi. Kowa ya ce alhamdulillahi ya da Allah. Ya goda dama su a azama shi anahu. Magajiya dan batta kumanda ta masu waƙa soriyo. Goyon alhaji ya calanta ya ku yar isa uwa alkasin. jin daɗin zama da alhajiya yaringe ta garba kulɓa kiwon Allah yau ta garba gobe ta garba kan alhajiya Aishatu Allah kawo alhajiya Mariya yar abda jika sale mai gida a fage mai gida a garkin daura bismillah magajiya dan bata mai waka soriyo ja mu je mu kira mutanen duniya waɗanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah sai mi gaba Allah jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dan gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga iyalan honorable dr garba shehu matazu da na alhaji tijjani yusuf muna taya su farin cikin auren 'ya'yansu wato sha'ibu tijjani da dr surayya matazu wanda za a yi yau asabar din nan da misalin karfe ɗaya na rana a masallacin annur da ke wuse zone 2 a abuja allah ubangiji ya sanya alheri muna mika bin gaisuwa zuwa ga iyalan alhaji muhammad bala magaji da na alhaji ahmad garba imam muna taya su murnan farin cikin auren da aka yi na 'ya'yansu wato abubakar bala magaji da hajara ahmad imam ranar asabar da ta shige a garin gombe allah ubangiji ya sanya alheri ga bin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mahajiya habiba idris muhammad ka buga 'yan azara a kanan dabo wadda kuma ta kawo mana ziyara nan sashen hausa na murya amurka tare da hajiya naja'atu muhammad da fatan za ku koma gida lafiya muna mika ɗanbin gaisuwa zuwa ga waziri ɗan daso godo wali da iyalansa a maidugurin jihar borno da fatan kuna lafiya sai gaisuwar alhaji ajiya idris wanda aka fi sani da sunan baba ajiya a unguwar kawo da ke kaduna sai ibrahim amarawa tare da magaji azare mai marara gwangi a maiduguri da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga alhaji ahmed lamichiro manwanti tare da fatan allah ubangiji ya kara masa lafiya muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga sarkin zangon duk uku honorable alhaji ibrahim jalo gani sa special duties na gwamnan jihar gombe ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam sama'ila bima mai gombawa shugaban majalisar abar huce a kan facebook sai gaisuwar komodo muhammad lawal barau mai ritaya tare da iyalansa abuja da fatan kuna lafiya haka kuma muna gaida alhaji abbas garba idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tare tarayya abuja wato fema a abuja da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna gaida sadiq nuhu na gidan radio na vision fm da ke abuja da fatan kuna nan lafiya dukanku. gaba sai mun gaisuwa daga fila ya huce zuwa ga masu sauraronmu alhaji aliyu mai adashe ungorimi a jos jihar plateau sai alhaji sani ahmed riman toro tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafa ta najeriya sai malama rashidat ahmed malamar makaranta garin liman katagum a jihar bauchi sai dr ɗayyaba adamu asibitin garin badara da ke jihar bauchi tare da alhaji bashir bala kankamba manaja na bagari suits limited hotel da ke bauchi tare da iyalansa muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga malam yusuf osama yola adamawa sai gaisuwar alhaji aliyu ubayo dan madamin alkaleri na hukumar kwastam ta nigeria lagos tare da dc muhammad dan sakwa shi ma na hukumar ta kwastam ga dimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim jibrin karaye sardauna bari ya huce a kanan dabo sai alhaji bello kakansu dais Apo Abuja da mai ɗakin sa Hajiya Jummai Apo a Abuja da fatan kunanan lafiya. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Gambo Barau Potiskum sai Babiu Jonka Bawa unguwar Karofin Madaki a Baucin Yakubu da Kasimu Aliyu Asada a Sakkwata birnin Shehu. sai gaisuwar al-mustapha haji sufi a bauchi tare da iyalansa muna taya su muna samun tagwaye allah ubangiji ya raya su ga ɗan gaisuwa zuwa ga sa'idu abbas ɗan sadau tare da alhaji uba fanshin direban dangote magamar gumau a jihar bauchi sai sani muhammad shindo unguwar karfin madaki a bauchi yakubu tare da saminu rabuwa da rediyo sai dole da bure yankin karamar hukumar darazau a jihar bauchi yakubu da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu sanin shaga a katsina birnin dikko barista isyaku barau a mina jihar naija da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu shehu sabo tsafe da balarabe hafiz a gusau sai mansur almuda madasir sani sai kuma usman adamu alero da fatan dukuna nan lafiya muna gaida masu sauraron mu abu firdausi tare da muhammad dan dattijo sai gaisuwar bilyaminu dan malam tare da ali muktar umar na kwalli sai abubakar kalajanga jalingo tare da madasir binanci sai malam malam mai zanen hula a gwalolon jihar bauchi sai shehu gajo tare da comrade aliyu sambo toro sai dr nasir mai magani a birnin kebbi da hajja binta kaura sai adamu a Tahiru tare da shehu suleiman muna mika bin gaisuwa zuwa ga hajiya gambo mamman gusau tare da comrade lawal dan gulbi sai kuma gaisuwar activist m lawal da anas soja sai sade sa'idu daura dukkan ku da fatan kuna na lafiya da na gode masu sauraro kamar yadda muka yi a wancan mako a yau zan kawo muku wani labari ne da muka gabatar da halima cikin shirin abar ya huce a ranar hudu ga watan biyar watan mayu kenan na shekara ta dubu biyu da goma sha uku. Eh. Baki labarin babu latini ne? A'a ni a'a ni zan baka na sau naki yanzu da ga labari naki wani saurayi ne malam Iro <laughs> wanda gidansu ke kusa da makabarta kullum idan ya hawo mota ko babur shi ba biya. ana zuwa daidai makabartan nan sai ya ce a sauke shi ana sauke shi sai ya nuna ai shi ma matacce ne hotelwa ya hito yawon shakatawa kawai sai ya shige makabartar kullum haka kullum haka ana cikin haka ne wata rana ya hawa babur din wani dan a caba mai nacin tsiya <laughs> bayan sun zo daidai makabartar sai saurayin nan ya ce ɗaya na sauka a nan hmm. yana sauka sai kokarin shiga makabarta kamar yadda ya saba amma sai dan a caba ya rike shi ya ce ya bashi kuɗin shi ana nan sai saurayin nan ya ce da shi shi wa watalwa ne ba mai rai ba ne kuma gida ya kawo shi wato makabarta mm. nan take dai dan a caɓa ya ce to su shiga ya ba shi kuɗin shi <laughs> haka kuwa aka yi eh. suna shiga abokin namu wato saurayin mm. <laughs> kawai sai ya je kan wani kabari ya ce dan lami wani naira tamanin na ba wannan ɗan a caɓan kuɗin shi yi <laughs> kahin ya ga riya baki kawai sai suka ga wani hannu ya kullo da naira ɗari a hannu ya ce karɓi wannan ka bashi ya ba mu canji ni ma ragowar kuɗi na kenan <laughs> ai da saurayin nan da ɗaya taɓa ibrahim sai kowa cika riga shi da iska <laughs> ya yi ta kan shi ashe dai wani mahaukaci ne ya zo shiga nan wani ya shiga nan ya kwanta a ciki. Ya kwanta cikin wannan kabarin ba su sani ba. Eh, Yawa shi ne ta kori wahi to a ganin ka da ɗaya da saurayi wa zai tsere wani. <laughs> Da za su tsere ma junansu. <laughs> a ina ga daga ran nan ya bar babur a bakin makabarta. <laughs> Dai ba ɗauko wannan saurayi kenan. <laughs> amma daga ga labarin bafulata ne ila duk da bar dabarar da ne na ba da wannan labari yanzu sai ka ba da wannan labarin bafulata ne ai guntun labari ne wannan guntun labari ne duk bai shige yan sakan ba wato abbas idris shi aiko da wannan labarin mm. to wai wani bafulatani ne mm. ya tafi ya je sai sai rogo mm. a ah, yana ci to yana ci rogo sai aka kira sallah saboda sai jefa rogo aljihun sai aka je aka ana sallah to aka zauna ana wata doguwar tahiya ana mm. ta yi ya ga dai ba a yi sallama ba sai ɗauko rogon sai ce da zaman banza bari mu ci doyar mu <laughs> ban yi dariya ba gaskiya ban yi dariya anya anya wannan ba ba bare bari bane anya abbas ba babar bare bane ran nan na ce zan ya sunan man nan mai zahi da wani ya sa a hanci ya kusa mutuwa loko yawa anya ba abbas ba rama labarin lokal nan bane zan yi bincike zan yi bincike ko abbas babar bare ne ko kuma a gida za ni dai Allah kai ni Najeriya amma dai to akwai akwai akwai dai babar bare a gidan ta amma dai muke ji a baki na ba wannan in gama ai na ce za ni gida cikin iyalai ba za a rasa ba za a rasa barbariya ba shi yasa sai da ya nemo labari ya rama musu man loko ta masu sauraro ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya da na gode Allah kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. 'yan takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi barazanar yi wa china kararrawa da na'urar kare makamai masu linzami ta kuma jawa ƙasar kunne a kan batun mallakar tekun kudancin china bisa ga bayanan wikileaks da ya kwarmata jawaban da ta yi wa manyan bankunan wall street sun nuna irin tsare-tsarenta na kasashen ƙetare da take ɗari-ɗarin bayyanawa a jawabin da ta yi wa kamfanin goldman sachs cikin shekara ta 2013 clinton ta ce idan koriya ta arewa ta iya kera makamin nukiliya mai ci dogon zango da zai iya kaiwa waɗansu ƙasashen duniya ba abokan ƙawancen amurka a yankin asiya kaɗai zai yi wa barazana ba amma har amurka ta ce za mu iya yi wa cana ƙararrawa da na'urar kare makami mai linzami za mu shiga yankin saboda haka china ga fili ga doki ko dai ki shawo kansu ko kuma za mu ɗauki matakin kariya a wani jawabin clinton ta bayyana yadda ta yi wa takwaranta na ƙasar china gargaɗin ƙarara kan harsashe wato harsashen da beijing ke yi na mallakar tekun kudancin china ta ce ta gaya musu cewa ba ku da iko a kan shi bayan bayanan nata da aka kwarmata dai ba su zo da mamaki ba a bayyane yake cewa tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka tana ɗaukan matsayi mai tsauri akan china fiye da tsohon wanda take yi wa aiki shugaba barack obama sai dai wannan ya nuna cewa saɓanin da akan samu waɗansu lokuta da china suna iya yin muni ƙarƙashin shugabancin clinton waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin garin abala malam hamid bilu muhammad muktar da ke cikin jihar Tawa a ƙasar Nijar a daren jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma yi garkuwa da wani ba'amurke mai suna James da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Jamed a cikin hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Adili turu ta wayar tarho. Magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce ba zai iya ƙarin haske a kai ba kasancewa daidai lokacin suna ganawa ne da jami'an tsaro game da wannan lamari. To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.